أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu daman fitowa wannan masallaci kamar yadda aka saba insha Allah za a ci gaba da darasi wannan cikin wannan littafi ah, na tasirin warqat kamar yadda aka sani malam nasu ke bayani cikin wannan littafin Allah ya taimake mu assalamu alaikum أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيو لحدي قوم كسفر هجرانا دبو دريه ودو da دبوكي اشيرين دبيو ga watan sha ɗaya 2015 da mai karatu na sha shidda a cikin wani littafi na ta ga warakat shayi na talatin da bakwai ba mun kare ta hamisi na ha'iyya to anan za mu ga ita ha'iyya ita kanta to an rage an yi ta hamisin ta don haka babu bukata akan sake yin ta kamar da bayani ya gabata shine ke cewa walam ashtagil ban kula ba bi tafsiri lugati hadhihi alqasida huna akan bayani shine tafsirin lugogi masu nauyi na wannan kasida anan vocabularies dinta wai dan me limamar ra fil jimiyyati saboda abin da ya wuce a jimiya ma'ana duk bayanin da ne a jimiya to shi a bayanin wagga ha'iya ne can ga jimiya ya nuna ai ya fassara lugoginta ga wasu nuskohi sannan in Allah ya so a nan gaba zai aza mata sharhi to haka ko ita ga duk bayanin su guda ولما وصلت هذه الرسالة yayin da wannan risala ta kai ila ulama'i kabilatina zuwa ga malamai na kabilanmu dama kalima ta ar-risala idan gari guda ya hada ku da mutum don haka ai nan na zuwa a can gada to kaga kenan duk gari guda ne can gada kusa ga Nijar. amma idan wa gari gari wa gari shine gala kamar da bayani zai zo to lokacin da wannan risala ta kai ila ulama'i kabilatina zuwa ga malamai na kabilan mu ta filani talaqawha sun ka gamu da wannan sun ka tarbe ta bil kabuli da karba faqamu suka tsayi ko bi izharid da taimakon addini fi kabilatina a cikin kabilanmu sanadiyar abinda wannan waka ta kumsa ashe ana taimakon addini ta hanyar yin wake to wayannan malaman kabilan mu kal mustafa ibn al-hajj kamar mustafa ibn al-hajj wanga da ya ta khamisi wanda mallami ne bafilla ce kuma abokin shehu ne abokin shehu abdullahi ne kabari ne yana a can gudu eh a can abin ga gada kamar da bayani zai zo a can gada to Mustapha ibn Alhaji Usman wa Muhammadu al-Firabri ibn Muhammad to na akwai kuskuren da aka samu a nan cewa Muhammadu al-Firabri wa Muhammad haka ne ko to waudin nan shirye ta za a yi yadda suke wa Muhammadu al-Firabri ibni Muhammad haka yake da Muhammadul Sirabri dan Muhammad wanda dan ammi ne ga su Shehu Abdullahi sannan kuma dan ka ya su ne ma'ana dai kuma yakan zanto bashin su a wani bangare sannan mallami ne ga Shehu Abdullahi akan mandiki da usulul fiqh wa Zaid ibn al-Hajj da Zaid dan Hajj shine daga cikin almajiran mujaddidi wa muhammadu sa'ad da muhammadu sa'ad yana daga cikin almajiran shehu abdullahi da kuma mujaddidi wa abubakar ibn abdullah da abubakar dan abdullahi alma'aruf wanda aka yi sani bi laqabihi da laqabinsa ladan kaga hausa ta shigo ladan mai kiran sallah ke wanda shi wannan ladan din yana cikin masu kiran sallar mujaddidi sannan yana cikin alƙalai wanda zuriya ce su ne ke limanci a masallacin shehu wanda an karɓi ransa a lokacin shehu na sifawa wannan shi abubakar ibn abdullah wa ashadduhum amma mahi tsanantar su kiyaman ga tsayuwa liddini ga taimakon addini wa gina'an da amfanar da addini da amfanar wafihi ga addini to wanda cikin su biyar din nan wanda ya tsayuwa kwarai da gaske huwal mustafa shine al-mustafa li'annahu awwalu man talaqa risalata domin shi a farkon wanda ya karbi wannan leta wa qara'aha ya karanta wannan leta da ne a cikin waka alal jama'ati ga jama'a din nan na keri wa amarahum ya hore su bi ta'ati akan cewa su yi biyayya ga abin gada aka faɗa kuma daga bayan shammara ya zazzage an sa'idihi daga da mutsanai kinaya ce daga ya kokarta wa hammasar risalata ya biyan biyantar da biyar kenan biyantar da wannan leta shine bi ta khamisin? da wani irin ta khamisi shine shi shehu abdullahi na dango biyu shi ko go uku kaga biyar kenan wanda shi wannan khamisi yamtazu biha ya garwayi da wannan leta din imtizajal ma'i rai. irin garwayuwar ruwa da giya fara ka ko san baka bambanta su to sun yi macin kamar dai mutum guda yi su kamar da bayani ya gabata to wai don me ta takidan domin karwawa li nasri ma fiha akan taimakon abinda a cikin wannan risala din risalatun nasaihi wa qabulihi kuma da karbar da yayi ma abin kuma da gaba a kona dan uwanmu na jini zaidul asari zaidul asari sharaha ya yi mata sharhi ita wannan waƙa ɗin kaga wanga ya yi ta khamisi wanga ya yi sharhi to shi zaidul asari dinda muhammadu sambo kulwa ya yi maganarsa cewa shugaba ne kwarai da gaske a wannan tafiya a wannan yanki a wannan lardi cikin waɗannan kwanuka lokacin da yake magana kuma ya ce masa al-ustadul kabir wal alamu shahir أخونا الديني wa زيد بن محمد muhammad wanda aka yi زيد da zaid cewa babban malami ne kuma wani dutse ne shahararre wani alami ne shahararre dan uwanmu na jini kuma na addini zaid ibn muhammad wanda aka yi sani da zaid al-athari bahilla ce ne turanki ne wannan kenan kuma shi adda littafin da ya rubuta masallamul ikhwani ila ma'arifati usuli Fulani wa ansabihim al-hisan shi wannan zaidul to da yake a lokacin da shehu abdullahi ke wannan magana duk sun rasu shi addadin abin mutum ya ba abin kwarai to shi ne ce ya aikin kwarai kuma sai ce rahimallahul jami'a gaba ɗaya su bai Allah ka ci kansu amin walamma mata akuna al-mustafa amma lokacin da ɗan uwanmu ɗinnan al-mustafa ya ƙaura rafaituhu shine niyi marfiyarsa dama akwai bambanci da almadahu da arrafa'u shi almadahu mutum na da rai ne al almadahu ka faɗi kyawawan ayyuka ne da zantattuka ne da sauran abubuwa dai amma shi ko arrafa'u ko marfiya bayan ya rasu da haɗawa da kuma addu'a ta fatan alheri gare shi wannan shine marfiya to bi kasa'ida da waƙoƙi da dama marfiya ba ma guda yawa mustafa ba saboda yadda yake ci da shi min ha hazihi ga kaɗan daga cikin marfiyoyin da nema mustafa ɗi wannan waƙa mai ra'iya mai baiti tara عفت من إني منازل أهل كيري وحل على معارفها نكيري لفقد المصطفى فيها بليلي لتصبح في صباح كم دليلي هو ابن الحاج أي عثمان قيا سراج الحي مأوى للفكير إله yace manazilu ahli kiri masaukai ko a ce gidajen mazamna mutanen kiri shine ita kiri akwai ta a gwadabawa sannan akwai ta a gudu kusan dai kiri uku akwai ita ce muke ce ma kiri kiri to kiri to masaukayyanta sun tsore amma kamar wani zai diba ya ce to ai shehu abdullahi ga masabkayin ta nan ba su tsohe ba sai ce in di wuri na ba ni a wuri na sun tsohe masabkayin ta sun tsoha kuma nakiri abin kyamata akwai ya wurin abin kyamata wanda ban su wahalla shi ya sauka alama arifiha ga wuraren da an ka sani nakiri kamar ma'arifa da na kira ne abin da ban su kama wani ya tambaya ne ke faruwa shehu abdullahi ya ce lifakdil mustafa saboda rashin mustafa mustafa wa an kai rashi fiya a cikin masafkayyan kiri bilailin da daddare ya rasu don haka wannan masabkayye gidaje litus kuma ya rasu ne ba don komi ba ni dai a wurina litasbiha don su waye gare su mutanen kiri fi sabahin kamdariri ga gimsar fasahiya ko kuma du'a'un alaihim ne akan adab ma'ana litasbiha su waye gare fi sabahin cikin sahiya kamdariri satun da ba mu mustafa cikin su to wannan mustafa baban za nike wannan bayani akan sa ba huwa ibnul hajj shine dan dan alhaji ai usmanu usmanu gayya mutumin gayya gari ne cikin nijar sirajul hayye shine hitila ta dangi mai haskaka musu al'amura. ma'awan matattara ce lil fakiri da duk wani talaka duk mai bukata ce zai ta sama mustafa la wallahi qad tabbas ruzi'at an musibantar da ƙabilatuna kabilan mu jami'a alhali baki dai don me li faqadi salih don mu rasa na Allah a wata nusha bi bi faqadi salih saboda rashin na Allah ne mai kayin hankali almujiri mai kariya imadil ilmi gimshiki ne na ilimi muhyiddini mai rayar da addini ne fihim cikin danginsa kasirul khairi mai yawan alheri ne a wata nusa kafiri sabri mai yawan hankuri ne misbahil ashiri fitila ce ta dangi ma'ana duk wata muskila za a tasan mishi safuhin mai yawan rangwame na in kai mai ba daidai ba munzilil abiyafi mai sabkar da baki ne an san sabkar da baki alama ce ta karimci don wanda bai da karimci da bako ya ce gashi nan ta hannu ne ga gaba lainin mai taushin hali ne khalilin badadai ne ɗan gaban goshi lissagiri ma alkabiri ga ƙarinmu mu da babban mu ma na kowa ne sai mustafa ba yara ba ba manya ba albuka'u alaihi mu yi kuka akan mustafa ya hiku ya cancanta lana gare mu mana lakin duk da haka rabina mun gamsu da fi'ila kafar aikin marin jaye wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah kenan khabiri masani to kamar wani ya ce yanzu mu dinnan kawai ke kuka su shehu abdullahi ya ce ina ba ni ɗaya ba dullabu ilimin ɗaliban ilimi wa dinin da masu neman taimakon addini to limkin mustafa hadda su su taho mai kukan mustafa da su ma'a garibin kai hadda bakon mustajiri Me neman kariya mai neman taimako kenan ba ni dai an kawa rashin Mustapha ba da yawa mutumin kirki za ka ji an ce ma yallansa ai ba ba ku dai an kawa rashin wani ba ai hadda mu saboda na mutane ne Allahul Karim Allah mai yawan baiwa saka ya shayar ya shayar da guyursa hadurra giragizai da rangwame lahu na Allah Allah ka shayashe su ga kabarin habibi kabarin masoyin ganau almustaniri mai haskaka ma jama'a to wannan baiti guda tara kenan wa minha hadhihi daga cikin kasidun da ni mai gawar ga aidan kuma mai baiti talatin da shidda kaga ga tara waccan da muka gaba daidai total din su baiti 45 ana ra'iwa uka idara aka daru bifi min annaha gaddaru darun ya mutu biha habibu kalatarun farhan bidarin safuha akdaru lakin na lam yakun bidan biha قد مات فيها قبله الأخيار ولسوف تمضي مثلهم وتذوق ما قد ذاقه الأخيار والأشرار to ko ita ra'iya ce bambancin su kai waccan na da kasara wagana da domma ir'iwa uka kwatsuwarka da komowarka bisa ga hanya ta kwarai ana ya yanzunta dama an san ana yanzu yanzu alaisu abdullahi yana magana ne da kansa don me ce ka dawo idra aka daro domin gidan nan na duniya ta gwada maka bibi aliha irin ayyukanta menene ayyukanta min annaha cewa hakika ita gaddaro mai yawan yaudara ce hankalinka kwance sai ta ɗauke ka ko ta ɗauke masoyinka Darin gida ne wa ya mutu biha habibuka masoyinka zai ƙaura a cikinta don haka la rum kakka biɗi farhan ba farihan ba farhan wurin ciki bidarin da gidan da safuha horantar ta aka daru gurɓace gurɓace ne izuha maslubun wa Salamatu ha an a cikin hudu ba lakin na haza sai dai wannan ɗauke mustafa lam kun bidi an biha ba shine warau gare ta ba kuma ba zai zan ƙarau gare ta ba kad haƙiƙa alkhayaru zababbe mata sun ƙaura fiha a cikin wannan gidan qablahu hukamin mustafa rahimahullah wala saufa tamdi da sannu za ka wuce kai kanka da nike magana mislahum daidai wa daidai da sun karasu wata zuku wata ba wata zuka bane wata zuku za ka ɗanɗani ma abin da suke al'akhayaru zababbi na Allah wal ashararu da ashararayye shine mutane waɗanda ba na kirki ba za ka ɗanɗani abinda suke ƙarga ƙahu kowannensu ya dandani shi a nan kowa ya yarda da ita ai ita mutuwa za ka ga muna muna jawo ayan nan kullu nafsin za'iqatul mautu musamman an kai rasuwa wadda ta taho a cikin suratul ali imran da suratul anbiya da suratul ankabut kullu nafsin za'iqatul mautu. sannan kusan kowane iri ya rasu na kwarai da mugu kowa ya rasu duk su da an kai ma maimai na ake jama'a kowane iri ya rasu da mai alheri da mai ruwa da malami da jahili da mai tausai da marar tausai kowane iri ya rasu kuma kowace irin rasuwa an gani fal mustafa shi ma mustafa din nan min bainina wanda a cikinmu mu huwa shi mustafa kasmihi ya ci suna ne kamar suna ne shi kawai zababbe ne wani intawun ne marbiyuna yaddadde ne cikinmu wa aminuna amintaccen mu ne almukhtaru wanda an ka zaba ne ma'ana zababbe ne shi mustafa innar razaya hakika shi razaya jam'u raziya ar-raziya ko al-musibatul uzma babban musiba to bai ma ce innan raziyata ba wanda amirul bin muhammad bello a cikin marsi da ya kawashi wa abdullahi yana cewa ina raziyata faqduna amsalahu falakad gadal islamu munsaliman bihi yace hakika babban musiba rashin mu ire-iren su shehu abdullahi yace wallahi tabbas musulunci yayi kirgine saboda saboda rashin shehu abdullahi to shi ko sai abdullahi ce innan razaya hakika manya-manyan musibu fakduna rashin mu wa ire-iren su mustafa lakin sai dai ma kadal jabbaru abinda sarki Allah mai cilastawa ya hukunta rabina mun yadda da shi rabina mun gamsu da makabar jabbaru abin nan da sarki Allah mai cilastawa ya hukunta kamar sai di alina cewa radiyallahu anhu ربينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال ماله subhana tsarki ya tabbata ga man kada khassahu wanda yanke banci mustafa bil ilmi da ilimi wata taqwa tare da tsoron Allah ashe ilimi sai da aiki da shi shine tsoron Allah ai don Allah a bari don Allah shine attaqwa dan shi ɗaya ne mutum ko sabkai zaka ji an ce Allah ka bada na tsoron Allah wa kulkin kuma Allah ya keɓance shi da wasu irin ɗabi'u kyawawa wanda aljaru makwabci na yarta yartadi yana gamsuwa da wannan ɗabi'u ɗin don shi makwabci wa jama'a shi a shaidunka idan aka zo lahira idan aka ɗiba cikin alkaba'iru na an al'imamu zahabi rahimahullahu annabi sallallahu alaihi ce ma wani sahabinsa a hasin ka kyautata sai ke tambaya ya za a in kyautata sai ma'aiki ya ce idan makwabcinka ya yabe ka ya ce kana da kyautatawa to kai an mai kyautatawa in kuma ya ma shaidun da ba na kwarai ba to baka kyautatawa haka makwabci yana da muhimmanci kwarai in saboda haƙƙi na makwabci da za ka rance ba za ka shiga gidan zaidu ba sai ka shiga gidan amuru makwabci ne to sai ka hidda ka fara saboda an doki da gidan makwabci da gidan makwabci duk abu guda ne wannan saboda muhimmanci na makwabci to da cewa yana da ɗabi'un da makwabci ke yadda da su ashe akwai ɗabi'un da makwabci bai yarda da su kada kama hakika ya tsaye fi izhari dini Muhammad ga taimakon addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi Bainar wara tsakiyar talikayen miƙe wa alhali aljurhu raunanasuwa fihi ga addini jubaru banza ne ma'ana a ƙirgini addini ba mai taimaka ma addini to a lokacin Mustapha ya yi tsayo ko kuma wal jurhu raunanin wa fihi ga Mustapha jubaru banza ne wasu za ce shi ya jawo makai ne to shi ya kane don haka fihi daga tana iya ɗaukar Mustapha tana iya ɗaukar addini hatta bada har sai da ya bayyana fil hisni a cikin birni min a kawalihi shine zantuttukan Mustapha ko ina maganan mustafa ake yi ana cewa ya ce ayi kaza ya ce a bar kaza kaga abin ya samu karbuwa saboda idan abu ya samu karbuwa za ka ga jiran ko ne abu ya taho za a jira mi kacce wa alihi da kuma ayyukan Mustafa su ɗi ake aiwatar suwa to sai da ya kasance haka to anan idan an ka ɗauki addini cewa min a ƙawalihi zan tuttukan Mustafa fi alihi turma ana jiwa al'ahajaru duwar wasu bihi da shi addinin nan ma'ana kowa na kyamarsa kinaya ce ko kuma turma ana jihar al'ahajar duwar wasu biha maimakon bihi wata nusa kenan biha da zantuttukan mustafa da kuma ayyukansa a nan ya nuna an hita batun addini gaba ɗaya zan abin kyama tunda addini ba mutum bane bale a ce an ɗauki duci an jihi shi abinda kinaya ce kawai ma'ana dai ana kyamar zantuttuka shi mustafa ɗin tukun kamin ya samu karbuwa amma duk da haka ya daure daga cikin kam wajibatin da yawa wajibai fidda ya'i sun ka samu kansu a cikin tozarta abinda a dole a yi amma a kama mustafa ya tsaishe su fil hayya a cikin danginsa wanda alfujjar fajirrai tasharuhu suna yi masa janci biha suna yi masa izgili biha da abubuwan ga da yake aikatawa shi mustapha ɗin kasan ɗalibi ma yana shan tsangwama bale malami yanzu malami bai da damar ya ce abin kwarai ya sa abin kwarai ko ya hau abin kwarai misali abin hawa a wanga lokaci za ka ji ana ta tsarguwa ce kai hasali ma duk da kasuwa mallam ya shiga zama mamaki mallam yanzu kasuwa kai ka shigowa kasuwa to kaga akwai matsala wa muharramatin da yawa kuma haramce haramce da a hayan mangaje su abinda adda shine tunkuda abu da ƙarhi yau mai da'una ila nari jahannama da'a a cikin suratul qur to da a hayattun tunkuɗe su da ƙari haramci haramci ce ba za a yi su bai yadda ba kada suyirat an meshe su mithlal mubahi kamar dai halatin kamar yanzu riba a wannan lokaci sun abu ya yi wasu sun yawa al'amaru wawaye ya lomo har suna zargin mustafa suna ganin ba daidai shi ke ba wa awa'idin da yawa al'adodi amma mu mutum abin zargi ba ashe akwai al'adar da ba a zarginta kada za da ha ya kore wa'annan miyagun al'adodi wanda al'ulama'u malamai ma da kansu wal abraru da barrantattu ijiri suna gudana biha da su ma'ana malamai na yin su waɗanda ba malamai ba suna yi sannan malaman ma suna yi duk da malamai da barantattu suna yi to ina ga da ba su ba kenan kenan dai abu yayi yawa wanda ma wanda idan muka diba nurul albab mujaddid ya magana akan abubuwa da dama akan abubuwan da ake aiwatar su a wannan kasa kuma da cikin ihya sunna wa ikhmadul bid'a da bayanul bid'a shaydaniya sannan abin muhammad bello ya ce miyagun al'adodi da shirka sun yawa a wannan kasa majority ma guzawa ne su an mahi yawan mutane a cikin wannan ƙasa sun kasu gida uku ma haɗa shi mustapha bai kusa malahawar jahiliya ta wasan jahiliya ba kaɗo da ɗai min su ba tun lokacin ƙurciya hatta atal laro, har gargadi ya zo mai mai gargadi shine hurhura kunan ya tsaya ya yi mustafa kwarai ito shi ne ce walakad wallahi tabbas haƙiƙa faƙatta ka rasa akan ɗan uwa na jini a wata nusa kamar yadda ya faru anar uka kan gaiba ko kuma walakad faƙattu haƙiƙa ni shehu abdullahi na rasa akan ɗan uwa habiban masoyi suran mai taimako fi na ga addininmu lokacin da al'ansaru mataimaka a waza sun waya a lokacin yake taimakon addini wannan kamar wancan baiti da ya ce kada kama fi izhari dini muhammadi na alwara wal jufu fihi jubaru Hillan aboki rasa sadukan mai yawan gaskiya fi'iluhu wa makaluhu da aikinsa da zantuttukansa la buka ba zai sa ka kokonto ba balle ka kyamace shi ya khataru yana zaɓin mata khataru duk abin da kaka so ayi wana dai mustafa bai da matsala don haka fa sabar da haka da mustafa haka a halayensa da il'uyuna ka kyale idanu mana ta juru su yi baiwa hawaye fauka habibiha bisa ga masoyansu su yi kukan rasuwarsa fahajamun zurmawa harin ya cancanta bi haga idanun fassara ta dai ko kuma fa hajamun kwayewa awus midiraru ko tsananin zuba harin ya cancanta bi haga hawayen ma'ana in sun kwaye wurin kukan mustafa daidai suke in ma ba su kwaye ba suka ci gaba da zubowa daidai suke to nan zai jawabi ga zargi abin kaddarawa alhali ya suranta kamar wani mutum ne ke zargi ne waya yake wannan abubuwa ga Mustapha na wannan kuka sai ce ba ma ni ba lau an na ka da kai idanunka sa'ada sun taimaka maka lahama sahabuha da girgijen su su hawayen da su sahabuha girgijan su alhaddaru mai yawan gangara to lahama wallahi da ya zubo da daman jini ma badalar dumuwa a madadin hawaye da kukan jini za ka don haka nima na rage don baka san wanda an mustafa ba ne haka ka zargi na don haka man kana fi ghiratun fi din duk wanda addake kishi da addini falyunki yayi kukan mustafa man fa ko shi mustafa amu nuhu ko kuma amu nahu to fa huwa shi amunuhu ru'a ce amali ne amale ne na addini alhidibaru horarren amale wanda ke kasashe busasshe wanda bai ne ya hito da kuma ƙasa ne saboda wahala ta yau da kullun to shi yadda ka za a samu amalan raƙumi duk gaba ɗaya ya ƙeƙashi ya bushe saboda wahala to haka mustafa yake duk ya kwanza ne saboda wahala ta taimakon addini bai da hutu to shi afa shi mustafa abinda sani ce duk wanda adda kishi da addini ya kuka ne amunuhu amala ne na addini alhidibaru horarre sannan mustafa din nan wa kukan da muka yi ba wai na ya samu matsala bane a nabki alaihi tarahuman muna kuka ne gare shi na tausayawa ma annana tare da cewa gaba ɗaya mu dinnan musu abdullahi narda mun yadda bi ma ja'at bihi al qadaru da abinda da kaddarorin Allah suka zo da shi kamar can da yake cewa ya hukula na bukau alaihi lakin razina kila kafarin khabiri to anan akwai hadisi na bukhari da muslim a lokacin da wata yarinya za a amshiranta sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga idanu ne sun zubar da hawaye sai sa'adu radiyallahu anhu ya ce ma haka ya rasulullah ma'aiki kai ke haka idanunka su zubo samar da wata zata rasu yana mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ce hadhihi rahama ai wannan rahama ce ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadihi Allah ya sanya wannan tausayi cikin zukatan bayinsa wa inna ma Allah min ibadihi ruhama hakika Allah na tausaya ma masu rahama cikin bayinsa sannan a lokacin da dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu dan autansa na bakwai din nan Ibrahim radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace hazanul kalbu wa tadma'ul ayn wa la naqulu illa ma yurdi rabba wa inna bika ya ibrahim lamahzunun yace zuciya za ta damu idanu za su zubda hawaye amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ya yadda da shi abin da ke yarda da Allah sannan kuma hakika muna cikin damuwa saboda rashin ka ya ibrahim wannan ya ibn al-jawzi ya kawo ibn al-jawziya rahimahullah ya kawo shi a cikin tufatul maududi bi hakamil mauludi nashi to shine yace nabki alaihi tarahuma to zai masa addu'a shine yake ce almidiraru girgije mai yawan zuba yursilu sama alaikum midirara shi wannan girgije fasa ƙahu ya shayashe shi gaisal mahabbati girgije na soyayya warrida da kuma girgije na yadda ta Allah girgije na soyayya da yadda nawa min rabbin daga Allah gafurin mai yawan gafara rahimin mai jin kai. subhana sarki ya tabbata ga man kahar al khalaika wanda ya rinjayi talittoci kullaha gabaɗin talittoci bil mauti da mutuwa kowa akai sai ka mutu in na kwarai kake in ba na kwarai ba wa hawa shi Allah alwahidu makadaice ne alkaharu marinjayi to kusan a nan za mu dakata Allah ya so ni sati idan Allah ya kai mu sai mu ci gaba da wannan faɗakarsuwa da shehu abdullahi ya yi akan gudun duniya da kuma siffanta duniya da siffar da duk mai hankali ko da kankanin hankali ne zai gudane duniya saboda irin matsalarta ita wannan duniya wannan kenan da fata Allah subhanahu wata'ala ka kare mana jagoranci albarkaci sallallahu alaihi wasallam a satin da gabata an yi magana akan cewa saboda wani dalili mai karhi akwai yiwuwa rage wannan karatu zuwa attanin to kusan wannan dalilin mai karhi ya jaye haka sanadiyar haka dama an ce duk abin da abbayanu wanga sati za a yi haka da yadda Allah za mu ci gaba da yi ne kamar da aka saba a ranar lahadi da fatan Allah shi kare mana jagoranci baki ɗaya game da hukuncin hitowar mace ko a ce mata a masallaci domin yin sallah to wannan mujaddidin addini a cikin littafin sana a kama khurujin niswan hukunce-hukuncen hitowar mata to ya yi bayani daga cikin abin da nika iya tunawa bayanin da ya yi a kan tace mata din su wa'anda abudare sun kasu gida biyu sahi ma sun kashi gida biyu to kaga gida hudu kenan yace idan matashiya ce shine shaba wacce ana fitinuwa da ita ana fitinuwa da ita kwagganta ta hanyar surarta ko kuma sautinta to ta hito masallaci wurin sallah mujaddidi ce haramun na ita amma har yau idan matashiya ce amma ba a fitinuwa da ita to wannan makaruhi ne kawai ta hito to a gehen tsohuwa ita ko idan tsohuwa din tana da sauran kulawa da maza ita kanta to bisa ga haka ma halatta ne ta hito halatta ya halatta amma idan gaba ɗaya ba ta da sauran kulawa game da matsala ta maza gaba ɗaya ta yanke ɗan maha game da sha'ani na maza to wannan mustahabbi ne ma ta hito masallaci shi a tafsirin da mujaddidi yayi guda biyu a bangaren samaraya ko a ce matashiya guda biyu a bangaren tsohuwa wallahu ta'ala eh. Hmm. eh Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Mm. Mm. Mm. yana magana ne kamar liman na baku sallah ya raka a biyu ko to sai samu matsala ta karewa alwala ko ta wani abu to duk abin da zai kare ma liman sallah gida biyu ne akwai lokacin da sallar liman za ta kare sai ya jawo wani akwai lokacin da ba dama ya jawo wani to za mu hara da wannan ko mu hara da wannan wanda shi bai cika faruwa ba kwarai don abu guda ne wanda ba zai jawo wani ba ba dama kamar da misali liman na ba da sallah kila ta isha'i to sai tuno bai magariba ba to nan ba dama ya jawo kowa saboda abin ya siri fi salatin ma'amumin haka aka ce yana naso ita wannan sallar da aka bi ne tana naso cikin sallar mamu don haka ba dama sai dai kawai in ya raka guda ya ƙara guda a sallar ne in ya yi uku ya yi da sallar amma dai bata yi ba shi kenan sai musu bayani in za su tsaya jira ne ya yi waccan magariba sai ba su sallah mana amma ba su tsaya jira ne ba to shi kenan saboda a aza eh? eh ai waccan ma bata yi ba din yanzu wani sabon salo ne za a canza don haka yi eh, ta zan nafila mana in yayi magariba tai yana yiwa kila ba su tsaya mai ba ya kare magariba kila ku kun yi raka uku shi ku ya uku ta magariba sauran raka nawa to sai ya bi ku ya samu raka guda ta isha'i kenan in habba ku dakata mai ba amma in kun dakata mai shi kenan sai magariba tai sai ya toye ba ku isha'i wannan kin eh Hmm. Eh. Eh. Eh. Hmm. Hmm. to shi matsala ta shafa'i da wuturi da rakata alfajari to musamman dai shi wuturi din nan yana da wani irin ƙarhi ƙwarai abinda suka yi tafsiri akai nan ba ana la'akari da wai samun jam'i ba misali saboda waɗanda al'amuran a'a in ko da ka tashi rana na batun hituwa iyakar kai kulki na to in rana na batun hituwa sai a diba idan ana samun raka'a bakwai kamar mu ce minti bakwai rana ta hito to yanzu duk za ka yi su gaba ka kai shafa'inka da wutar raka'a hudu ko kai uku amin kai raka'atul fajr raka'a biyu kai subahin shikenan kai kowane to amma idan iya raka'a biyat to anan za ka yi shafa'i da wuturi sai ka yi batun raka'a ta alfajar sai ka yi su bayan in rana ta hito ta yi istiwa'i to sai ka ranka raka'a ta alfajar ita ana ranka ta to amma idan ya zan ki da sauran raka'a hudu ko uku to anan sai ka yi batun shafa'i ka yi batun raka'a ta alfajar sai ka yi wuturi saboda ƙarhi ne kana wuturi sai ka yi sallar su bayan to in lokacin gaba ɗaya bai isa iyaka raka'a biyu to gaba ɗaya ba za ka yi komi ba kuma komi ba ka ranka kai ta mutum su gaba ɗaya kawai ka yi wannan sallah ta subahin ɗin to wannan shi a bayanin da suka yi cewa idan rana za ta hito amma matsala ta wannan masallaci ko masallaci na sai ka kama hita batun bin wannan masallaci sai ka canza don ka samu wayannan falala ɗin ta yin su saboda ƙarfi gare su musamman wuturi ɗin mun gabata a cikin da'ul musalli shi ɗaya kai in kana da niyyar ne ka samu ne ba shi wuturi to sai yasa ana sallar subahin ka tuno shi to sallar subahin ta lalace wuturi ɗaya kai haka amma au zakar khalfa al-imam al-witra fal khamsu istaqar hmm, baitin haka shike wannan kenan eh eh eh eh eh, eh. ya za an kare saboda nisa ne to nama abinda sun kai la'akari ba sun danganta yin ga wai wani masallaci ya kuce maka bane sun danganta yin game da hituwar rana ma haka wanga ba kes bane na cewa kila wani masallaci zai kuce maka komi a'a sun danganta tsakanin yin ka da su da hituwar rana wannan ke in ma lati kai da zaka samu irin ka sai ku jan eh eh kai imana dama haka sun kai magana saboda yanzu wutar mai magana idan baka yi shi ba dama kana da niyyayi ne ita batun ma baka yi sallah duk da kana yi ka tuno sallah su bayan wata lalace saboda ƙarfin ne jama'a na a ah, babu wanda ba shahe shi ba awa an sake bayani a to kana ji abinda ya musu nauyi akwai wanda dama bai da niyyar mutumin shi bai yi gaba da wannan daban to wanda dama yana da niyyar shi an kai magana a <laughs> ah, waccan ko to waccan in mun kai welcome back cewa matsala ta farko shine idan sallah aka binka ko to ba damar ka jawo wani to amma duk abin da ba sallah ne ake binka ba ga wancan kauli na farko duk abin da ba sallah ne ake binka ba misali kina kana sallah ko da ka kwara ta tagwa kana da najasa baka da sarki ko bayan ka fara ta tago ka ta samu najasa ko dai wata matsala kuce wa sallah misali lalacewar sallah ko wace irin matsala wacce ba waccan ba to yanzu abinda a daidai sai ka jawo wani to jawo wani din ma an ba da damat ba wai fuskar kana can ba kana iya ma ka jiyo da kyau da kyau sai ka dibi wani zaka zabi sai ka zabi wani daga cikin wanda ka gamsu da shi sai ya yi da sallah in ma din baka jawo ba to kusan gida uku ne suna da damar su iza wani mana ya ba su sallah ko kuma suna da damar su cika sallar su daban-daban duk ta yi sannan suna iya ma su ma raba biyu wasu su ja liman daban ya ba su sallah wasu su ja wani liman ya tunhaye musu sallah ko kuma kai wasu su yi sallar su daban-daban kuma wasu su jali mai ya ba sallah kusan dai kashi biyan ne ala ayi halin dai kai duk da kun ka ida raka'o'in nan da suka rage yayi cikin jam'i ko ba cikin jam'i ba wannan ke kuma shi wanda aka jawo yayi yarinya wannan wurin hmm. kuma sannan bayan da nan misali kamar in ya in ya kwara inda ne mai bari ya kare shi ya kauja ko ba da misali kuma kana tambaya an ka jawo mutum mustakharab sai yayi niyya ko ba zai yi ba sannan zai kabliya ko ba ko ba zai yi ba ba zai kabliya an ba adiya an ba ta kama shi ba wanga babu wata matsala sannan kuma sai yayi niyya dole sai yayi niyya sai yayi niyya don shi a madadin liman to in ta kamawa ya ƙi niyya to in ya ƙi niyya shi sallah ta ta lalace ta ku ta yi yana cikin wuraren nan guda goma sha ɗai da aka yi bayani a cikin dau'ul musalli cewa wa haifu masalatu lil imami taqulu afdalan zai itimami wanga yana cikin su in liman da aka sashi madadi ya ƙin yanzu zai cika muku sallah to yana ganin kila kamar ya muku sharri ne kai ne yawa sharri don sallah ce ta lalace ta kuwa daidai take lafiya halu ba wata matsala ba fresh zai ba inda liman yake nan zai doka amma wani rangwame da aka yi kila da liman yayi sajada zai taso sai sallah ta kare to an yadda ya tashi tsaye babu komi in ya tashi tsaye sai ya diba sai ya zabi wanda zai sa babu komi amma in ya ƙara wani abu wanda ba wanga ba kila ya ci gaba da karatu har yayi ruku'i kila har yayi raka'a guda ko ma me wai sannan zai jawo wani to zai jawo muku sallah ta samu matsala don akwai minusin din raka'a guda da aka yi to ba a ko raka'a babu sallah in an gano da baya a yi ta mana in ba a gano ba an ka dade ko an yi cikin masallaci bale bi su biyu din sun haro sallah ta lalace wallahu ta'ala ala sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار